To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu layo kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Jama'a akwai uh, ah, oncoming debate da za a yi tsakanin Pastor Ayuba Arewa da kuma Sheikh Husaini uh, ah, Umar uh, Kardi. kan cewa shin annabi Isa Allah ne ko ba Allah ba ne. Sheikh Hussein yana uh, buga kirji ya nuna a cikin littattafanmu na Qur'ani ya nuna cewa Annabi Isa ba Allah bane in ji pastor wai duk littattafai na littattafai masu tsarki bi ma'ana da Qur'ani ciki kenan fa da Bible dinsu da kowai duk littattafai ya nuna cewa Annabi Isa Allah shi yasa wannan zan ba su minti goma goma kaɗai mu ji dai wasu bayanai kaɗan insha Allah shi in sa musu ranan da ya kamata a yi wannan zama na debate na mukabala. Alright, a uh, uh suna shi nan mun samu matsalar network wurin Sheikh Husaini, amma mu fara jin wurin pastor. Pastor kana da minti goma, saboda na da program zuwa anjima. Kana da minti oh. goma. Shin, pastor, mm. da gaske kana da hujja gaskiya annabi Isa shi Allah ne, kuma menene hujjanka Malam Husaini yana da network problem za mu shi kan WhatsApp ya ji ka da kyau. Malam Husaini kana jin mu dai ko? Okay, kamin dai mu same shi da kyau. Shi yasa uh, Malam Husaini kana jin mu? All right. Tunda Malam Husaini yana jin mu na kuma try Kaka da muna callin ka direct saboda minti goma goma za mu bayar. Pastor kamin ka yi magana da na so ka tsaya bari in kira Malam Husaini Red saboda na sa muku rana lokacin Malam Husaini ya gyara network ɗinsa in Allah ya yarda a tattauna. Amma kan haka bari in same shi da Red. Ya kamata shi ne ma ya fara magana zaki shi ne ya kawo kai ɗin magana ɗin ai. Ai wannan ba debate ba ne, ai wannan da yake yana da network problem kuma ta yi waga promo ne kawai na gabatar in aka zo za yi zaman debate insha Allah wannan za mu magana da ku ta ƙasa kamu. Eh, baka ji? To tun da baka ji barin kira ka direct. ok ina kawai you direct ok Ma mala hussein yanzu kana jin mu all right very good So, pastor kana da minti uh, bari dai in rarraba muku minti goma goma dai ina na baka minti biyar to abin da zan iya faɗa a nan kamar da da na fara gaya maka okay sarki zaki al'amarin Allah yana bukatan kaskanci wato ka kaskantar da kanka sai Allah ya koya maka okay. amma idan ka nuna cewa ka iya to Allah yakan tsaya sai ya kalle ka na fata muna gane abin da ke nufi dukkan manyan mutane na addini na da wanda ana ji da su su manya-manyan annabawan da ake je ko mu bari mu fara ma kawai na kusa nan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai taba yin makaranta ba wanda umiyi ne kai kasani amma duk duniya shine ya fara haddashi Kur'ani. to saboda haka al'amarin Allah ya fi karfin dan adam ya gane shi hmm. idan ka gane shi yanzu ka sa ka fito da kwayan Allah to ya nuna kenan bai isa Allah kuma ba to shi yasa ilimin ka duk zaka buga kaɗan ba ka sani meye ne yake gaba ba kaga akwai abubuwa da yawa akan Allah nan mu Christian musamman ma ni na yi imani na yarda Yesu nan Allah ne kuma littafin mai sarki ya bani daman haka kuma idan na bi littafai ko da na alkur'ani ma abinda alkur'ani ya faɗa a kan yesu akwai wasu abubuwan ma wanda bible bai faɗe shi ba to kaga idan za ka gane abin dalla-dalla in ka hada littafin nan guda biyu to za ka fanci yadda abin yake dalla-dalla a saukake amma idan ka yarda da wani abu ne kawai kuma ka ce ba mai shirya kawun abu, ka tayar da da rikici to ba za ka iya ganewa duk wanda ya taba kaɗai za ka naka nan shi ne gaskiya shi ke ka tada faɗa kana kakkashi mutane kai shewa kai kana a gaskiya ne kuma a ƙarshe kuma sai ka ga abubuwan da ka yi ba yi da ma ma'ana to saboda haka dama asalin addinin nan krista da musulmi ya kamata ne su zauna da kyau sai su yi makabala su fahimci juna Bible ya gaya mana cewa isa'an da mun zauna haka muna bincike haka Ya yace idan kuna da zunubai zan gafarta muku shi haka ishaya sura ɗaya aya sha takwas ya gaya mana ji gafarta mana zunubai muddin an zo an zauna To amma idan kana kallon wannan a'a wannan abu abubuwan shi bai yi kyau ba wannan kafuri ne wannan kaza kaza ne. Pastor mun gode minti biyar ka ya cika amma har yanzu baka tabbatar mana cewa Annabi Isa Allah bane. Ai ba abun nan din ai ba mun zo. Zaka sake dawowa zaka sake dawowa zaka sake dawowa. Okay Sheikh Hussein. Sheikh Hussein kana jin mu? To Sheikh Hussein kai kuma kana da minti biyar muna son ka tabbatar wa pastor cewa kamar kan da kake faɗa annabi isa ba Allah ba ne minti biyar wannan promo ne kamun mu zo mu yi zaman wannan mukabala muna jin ka alhamdulillah sannan ni ba daga birnin da Kebbi Najeriya. To wannan abin mun fara ce daga da fasto tun a cikin Facebook. To yana kan yayin Rasulullahi na tura mai yi da zai kwanar game da abubuwa na Islam and Christianity. ina yawa kuka yi tsarin cewa ya kamata wa abu mu zauna mu tattauna. Wani sassi muka yake muka yake lokacin kana tafiya kai ya ci gaba kaka damu da wannan mukaddama ci gaba kawai kaka damu na tunanin isa Allah ne akwai dalilai da dama wani suke nuna cewa annabi isa ba Allah ba ne a cikin bible Al-Qur'ani, an bar mu fara daga da bible da shi ne littafin kuma shi ya yarda na farko annabi isa mutum ne mutum ne dan adam wanda na na maryamu ta haife shi da haka a cikin bible ayoyi kusan tamanin da hukun suke nuna cewa annabi isa na adam ne kamar wata aya an tutar fito da suke nuna cewa annabi isa shi fa ɗan adam ne wanda shi ke ba mu labari sannan annabi isa nan bawan Allah ne an tiri ba Bible yana ba mu labari cewa annabi isa nan bawan Allah ne sannan annabi isa nan sai da kasancewa shi bawan Allah ma yake nuna cewa yake kwana muna cikin babu cewa I can of my own self do nothing. The way I hear, I do. Ni ba za ni iya komai a karan kaina ba. Sai dai yadda nake ji, sannan nake nake yadda nake ji, nake aiki a kan abin da na yi. Sannan a cikin Bible, John 14:28 annabi kana cewa my father is greater than I a cikin yana da fara kenan yana da Allah da ya halice shi Okay, wato annabi isa wai my father is greater than I wato baban shi ya fi shi kenan. Eh Allah Allah ke ke nufi da wannan. Okay, mu ci gaba. Na, na. Annabi nan, ɗan adam ne ya fito da shi ga ɗan adam kuma ɗan adam ne saboda ya yi rayuwa ɗalibai kun ganci kuma kun ci abinci tare a yi abubuwan da ya kamata a yi tare har ma a cikin Bible John chapter 5 verse 7 a cikin Bible ana yake cewa babu wanda ya taɓa ganin Allah babu wanda ya taɓa ganin Allah a kira dai annabi da Allah ne kaga ba za a iya ganin kuma a yi rayuwar kuma a zauna a yi wasu wasu a cikin da shi ba sannan ga ba su abin da yake ba mu job to seventy five passport abin da yake cewa babu yadda za a yi mutum wanda yake dan adam ne wanda mace ta haife shi kuma ya zama Allah to a shi ta kuma annabi kan nan ya fito jikin na na Maryamu to da Allah ne ga ba zai yiwu dan adam ya kama Allah ba dan shi bai yana fa a jokin 75 part 4 Bible yana fa Bible yana fa sannan mafi yawan shigoyin da su kiristoci suke doka cewa ya annabi sannan Allah ne dukan kawo son labari. Ok, Shek Hussein, ka ba minti biyar ka ya cika. A, ah, minti biyar ka ya cika. Bari pastor ya cika sauran minti biyar shi da ya saura, kai kuma ka dawo minti biyar. Ok, pastor. Mun ji maganar Shek Hussein, kai kuma mun ƙara maka minti biyar. Muna ji ka pastor. Na ji maganansa sosai ah, sarki zaki. Na'am, pastor. Kaga idan ka ce Yesu mutum ne wannan gaskiya ne. Gaskiya ne. To amma ba mutum kawai haka ba. ka gane wannan abin da kyau in ka ce Allah ya halishe shi to babban damuwa ne a christianity don me shi kalman Allah ne Allah ba zai halishi kalamansa ba wato Yesu mutum ne amma ba halice shi ba amma ba halitta aka yi shi ba ya zo ne yana nan ai ya zo ne kalman Allah ne ai ruhin Allah ne ba a haifansa ba a halittansa I ah, get the point. Ka ji wannan point da kyau ko? Na sai na sai da lokacin malam. Ka ji wannan point ko wai Yesu mutum ne ba halice shi ba ya zo ne. Ka ji wannan point da kyau ko? Alright, yasa aje wannan point. Okay, mu ci gaba. Domin idan ka ce in ka ce Allah ne ya halishi kalmansa, kana rikitar da gaba ɗaya addinin ne. Okay. kalman Allah ai yana tare da Allah ne kamar yadda kalman ka yana tare da kai yanzu na zage ka ni zaka kama ai kalma nan kalma na yana tare da ni ne so kalman Allah yana tare da Allah ne yanzu na shiga cikin lokacin ku me ke godawa Yesu ya zo ne ya ya faɗi ina ya faru ai ka faɗa ne wani hujja zaka ka ba mu kan Yesu ba ai malaika ne ya faɗa ai lokacin da malaika ya ziyarci na na Maryamu ai ta mm. ce ina ina neman sirri ni ban taba sanin namiji ba ta ce a a wannan kalma ne daga gurin Allah ne ya shiga sai ya zama mutum bayi da dangin mani a jikin shi ai shi sa ko ya shiga kasa ba zai iya rubewa ba ai ina akwai abu da yawa fa zaki akwai abu da yawan gaya maka na shi maka sai an kaskantar da kaina kan gane wallahi ko ya yi shekara dubu ɗaya kasa ba zai rubu ba don shi ba yi da mani a jikin shi ai Ke za Yesu yana kasa kenan. A'a baya kasa ya yana kasa kuma. Ai yayi kwana uku ne ya tashi yana sama ai yana dare, kai baka san ya je sama ba. Yana nan a sama shi yake jira ai. <laughs> Shi yake jira. Abu zaki akwai ababa da yawa so ka kwantar da hankalinka. Yesu idan ka ce Allah ya halishe shi, Allah ya halishe sa kenan. Kana da proving cewa Allah ya halishe sa. akwai wata aya cikin Qur'ani wanda yake cewa Allah ya halishe sa. ko shi ba kalman Allah din bane ka gane wannan abubuwa da ke ko shi Allah ya taba halittar ruhunsa ruhun Allah yana tattare da Allah ne dam dam tun kafahun kafin ai komai yana tare ne ba su taba rabuwa na minti ɗaya ba ta amma dukan Allah ya ga dama zai mai da kanshi mutum ba kuskure ba ne ko ba zai iya ba Allah ne ma sai ka tambaye shi ka ce wai za ka yi wannan abu kaza bayan ya fita ma Musa ma kamar wuta ko bai yi ba Allah yakan fita kamar duk wani abin da Allah zai so ya yi ba zai ba abin da ya gagare shi to kaga idan kaga Yesu ya yi wani abu ya zo ne ya koya mana zahiri sai ya zo a cikin mutum domin ya koya mana zahiri ya ne ya kamata a yi sujada ya koya mana idan mutum ya mutu zai iya tashi sai ya koya mana da gaske ne za a iya zuwa sama sai ya yi everything da kake kake gani na aljanna Yesu ya yi shi yanzu nan yana zaune a aljanna ne yana kuma shirya gida gaba ɗaya ya alkawali zai sake dawo ai da musulmi da kirista kafshi ake jira akwai ababa da yawa wanda in Allah ya yarda za mu revealing din shi wannan point dai ne wanda karmi ne kawai a cikin point wanda muke da shi Yanzu da kaga ba zamani ne wanda za ka kawo mana tasuniyoyi ba no zamani ne na ilimi yanzu ga, ba kana Amerika ba ne amma ga shi muna magana da kai live. Understand? So muna zamani ne na ilimi ba wani magana a'a yi kaza kaza babu muna maganan Allah ne duk a cikin annabawan nan ba wanda ya taba ganin Allah. babu amma Allah in ya ga dama zai yi abun da shi Allah yake so duk duniya ba mai masa tambaya Allah ciki Yesu ko da domin Yesu ai mutane sun gan shi wani Allah ciki yake ba ba wanda gan shi ai na gaya maka Yesu shine Allah din eh ka ce ba maka haka ba na gaya maka haka yi ko eh ka yanzu ba ba na ce maka na zage ka wa zaka kama eh kai zan kama mai kai ka zage ka ni zaka kama domin ni da kalma na ɗaya ne ba za ka yi kama kalma na ka ce a banda ayuba ba domin kalman Allah da Allah ɗaya ne wato kowa ya ko nufi eh? kowa Allah kenan ko me kake nufi a'a ban ce kowa Allah ba kai ba Allah bane oh, okay kai da mani aka yi ka kuma zaka mutu ka rube sai ran da Yesu ya zo kafin ka tashi to Yesu kuma kasa ba zai iya rike shi ba domin shi ba mani bane shi kalman Allah ne shi ruhin Allah daban ne da kowa a duniya is a different person entirely Oh, mun gode minti biyan ka cika amma amma amma ina da question uku da zan tambaye ka sa'annan kuma malam Husaini kai kuma ina da question uku kama da zan tambaye ka amma malam Husaini kai ma kana da minti biyar yanzu ah. Shak Husaini yana da network problem ku yi hakuri ya yi magana ku yi hakuri ku yi hakuri ku yi hakuri pastor ya kawo point shi jama'a kuma pastor kuna ganin kwanciyar hankali ya nuna cewa in baka kankantar da kanka ba ba za ka samu ilimi ba in ji pastor shi sa ya kawo point shi amma wannan just kaɗan ne amma kamun mu sa rana a yi wannan zaman mukabala saboda Shak Hussein shi ma ya san Bible sosai. Salamu alaikum Shak Hussein. Ok, kai ma kana da minti, kana da sauran ka minti biyar, in ka gama kai ma zan tambaye ka question uku kamar kan da zai wa pastor tambaya uh, muna jin kashe Sheikh Hussein Eh ba eh ban sani ba yanzu nake ganin ashe networking ka ya, ya kashe amma muna jin ka pointin dai da eh, ai da ke ba zaman mukabalan bane yau na sanarwa ne shi yasa pointin dai da ka ji ka tashi a wurin so yana magana cewa annabi cewa wai Allah ne da kalmar Allah Allah ne kuma kalmar Allah ya tare da Allah shi ne ka da John eh na sarki zaki wannan kuna kina muna jin na yanzu wani na bible Isaiah 43 is 10 to 11 abinda Allah yake cewa cikin bible before me no god was formed and the neither can bear after me. I have been an indifferent when nothing was in existence. Shi kuma fasta yana cewa karma Allah ya riga Allah kenan kuma karma Allah ya aka fara furta kenan kafin komai. Shi kuma Allah yana cewa kafin shi babu komai. Sannan kuma annabi Isa kalma ne da Allah ya yi furci aka halicce shi. kamar annabi adam jama'a na jinka kai da ci gaba jama'a na jinka hello Hello, jama'a na jinka malam na'am na'am kamar annabi adam kuma yadda Allah ya da kuke sa kalwani inna masala isa inda Allah ka masala adam halaka min turabi tun ba kun fa kamar Allah yana cewa misali annabi isa misali annabi adam kan misali annabi isa ne Allah kawai ya umarni ne da cewa ku zamo suka zamo hmm. to ya za a yi magana Allah su zamo Allah yanzu magana na mai za a yi magana nawa da na kota kila an ke ce na wani abu ya zamo nawa ya zamo ni ba ba ba gaskiya ba ne wannan magana Allah ba Allah ba ne magana Allah ba Allah to shi kadai na ji gaskiya ko da na shi sai wayan ta tafi gaskiya ta ji zaki Hello. Ok, shi yasa ka ɗauki sauran lokacin ka ka bani kyauta ko? Ah, shi kaɗai na ji gaskiya, kaɗai na ji, sai su abin nan ya tafi. Ok, tun da dai kana da network problem, da ka yi hakuri ka ɗauki sauran lokacin ka ka bani, ai wannan ba zaman mukabalan ba ne, kamin mu zo mu zauna mukabalan a ware wuri, kuma na da program zuwa anjima. No. Ok, yasa tsaya kan layi. Ok, pastor. Uh, no. ka nuna mana cewa annabi isa shi ne hmm. Allah ko ba haka ba? Ware. Shi kuma Shin, question da zan tambaye ka na farko zai yiwu a kashe Allah? Ai, idan ka gane ko, eh. ya yafa jiki irin na mutane ai. ya yafa jiki irin na mutane an haife shi a matsayin mutum yakan ci abin shi yakan ji duk wani abin da mutum yake yi sai dai shi dai ba zai yi zunubi ba kuma ba zai nemi matan gidan wani ba eh amma question zai yi a kashe ah, ina zuwa ina zuwa da ya yafa jikin wannan mutum din tunda jikin kowane dan adam yana mutuwa to dole ne ya mutu saboda wannan jiki din amma tun da shi ruhu ne ba wai ordinary mutum ba ne to ruhun ne baya mutuwa so yesu ya mutu jiki ne ko ya mutu amma ruhun suna nan saboda haka yanzu nan yana sama ka gane amma yana nan tare da mu domin shi ruhu ne ok kana nufin da ya zama mutum ya zo amma eh. yake allan nan yana kiyaye ku eh. amma da eh. ya samu mutuntaka shi yasa yanzu wani lokaci ba mai iya kiyaye shi kenan za a iya kashe shi ba wanda zai iya kiyaye yanzu ba yanzu dama abin da ya zo ne ya mutu ai dama oh, abin da ya kawo ya zo saboda ya mutu ne ya zo ne saboda ya mutu ka san da ana yin hadayu idan mutum ya yi zunubi sai ya kawo rago ya yanka an yafe mashi wannan zunubin ka gane wannan abin to tun da shi yana son dukkan duniya su samu tsira to yana ɗaya daga cikin abin da ya zo in ya zo zai mutu zai zama gaba ɗaya ba maganar rago kuma in dai ka yarda da shi ya zama rago mutuwanka so saboda haka ana kiran Yesu dan rago ma ana kiran shi dan mutum ana kiran shi dan Maryama ana kiran shi dan Allah ana kiran shi ruhun Allah ana kiran shi kalman Allah yana da sunaye da yawa kuma ko ina idan ka sa shi zai fitin daidai ne a gurin in ka kira shi mutum bible ya kira shi mutum in ka kira shi bawa kamar da yake ta maganganu haka daidai ne shi ya mai da kan shi bawa din idan ka dubi kulusiyawa sura biyu aya bakwai ni ne na mai da kaina kamar a ce kai sarki ne a garin ku sai ka zo nan kawai garin mu sai ka sare ka je wando ka je gona ka san ba wanda zai san kai sarki ne yanzu da a ce ya zo cikin darajarsa ne kamar yanda ake jiran shi yanzu to da bamu iya containing din shi ba a yanzu ne zai zo a cikin sarautarsa. Ok, garin garin garin Yesu da inda ka yi wannan kwatancewa bi mana garin gari na daban garin shi Allah daban. She ya zo gari. Kaga ba yana sama ba ne? Eh saman gari nan ne gari. Ka gane ka ba haka ba ne. ba a ai duniya gaba da sama da kasa nashi ne ai amma yanzu bai bayyana kan shagarin mu ba ai eto amma pastor Yesu in Allah Yesu Allah ne bai iya eh. in ana kash ana in mutum yayi wani eh, aikin miyagu zunubi shi an yanka rago a yanka kaza she shi Allah bai iya yafe mana gaba ɗaya don kansa yafe mana she ya zo ya kashe kanshi a'a ai wannan ai yanzu yanzu ba kuna yanka rago ba <laughs> eh layya ko ba kuna yi layya ba shi Allah Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya a layyan kuma neman gafara ne haka kuka sani to Allah ba zai iya gafarta muku sai kun yanka layya ka gane wannan abin da ke tun da layyan ake yi eh layya kuma neman gafara ai layya ba neman gafara shi ake yi to layyan ne za a yi shine zai kawo wannan gafaran to shi pastor ina jin daɗin magana da ke ko da ke malam yanzu malam bai zo ba amma pastor wato eh. kaga eh, eh, bi ma'ana lahiyan eh. Allah aka yanka ko Allah za yanka Allah ne ko dai a'a ban gane ba da shi yanzu kaga layyan shi shine yake dauki zunubi ko ba haka bane koya ne laye lada ake samu ana samun lada baya gafaran zunubi eh Allah yana baya gafarta mutane zunubi gafaran amma Allah yawa idan an yanka sai a roki Allah saboda gashi an yanka a ya gafarta zunubi ko ba haka bane haka ne to shi ne ya doki nauyin ragon shi sa bible yana kiran shi dan rago kaga differences lahiya eh. da lahiya lahiya kamar eh. Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya ɗauki ɗansa ne, amma Allah bai zo da kansa ya zo aka kashe hmm. kanshi ba. to kaga different zance biyu. Ina zuwa. Eh. bari kawo ka gurin kaga yanzu shi Ibrahim lokacin da Allah ya ce masa ya yanka yaron sannan eh. kaga bai gaya ma yaron zai yanka shi ba ai kaga bai gaya mishi ba amma da za suna cikin tafiya sai yaron ya ce masa to ga wuka ga itace na gasa ina harayan Ibrahim ya yi shiru lokacin da zai yanka yaron shine Allah ya ce masa na ga imaninka ga ragonanka yanka ka gane duk wannan in ka dubi ina cikin preface ne annabci ne aka yi duka wannan cikan yesu ne shi yasa ka hujjoji ka duka domin da yaka kamar na cuce ka bari malam malam ya zo na sa muku ranar dube amma question na karshe da zan tambaye ka saboda muna da program da malam Musa Yusuf eh. question eh. to shin in dai Jesus shine Allah eh. kuma shi ne dan Allah kuma shine domin kuna cewa God the Father God the Father, God the Holy Spirit haka wanne ne Jesus ciki God the Father God the Son God the Holy Spirit wanne ne Jesus ciki gaba ɗaya shine shine ruhun Allah ko ba shi ruhun Allah bane Isa ruhun Allah ne ko ba shi ina zuwa ka yarda Isa ruhun Allah ne ko ba ruhun Allah bane Annabi sa ruhun Allah ne yawwa ka yarda kalaman Allah ne ko ba kalaman Allah bane Musa ne kalamullah a wurin mu la ilaha kai zaki kanar sufa ka duba suratul maryam su ka duba suratul maryam mana sura 19 ko ka duba al-imran sura 3 aya 45 zuwa 7 an ce kalma ne daga gurin Allah ba aka sa cikin maryam ko me zaka ce muna wurin mu musulmi eh kalma ne na Allah kalamullah ne in sa kalamullah ne ka tambayi malamai dai kafin ranar da zamu haɗu ba da gane ya kuri fa bari da kake debate ba no ina jin daɗi ka mu kwana ne ma muna yi ina jin daɗin ka ko na gode ba kana jin daɗin kana da kai muke yi ko ina jin daɗin tambayoyin ka sosai domin a tambayoyin akwai ilimi a ciki ai thank you very much na gode akwai ilimi a cikin tambayoyin nan naka dauke shi wani offensive ba kuma ka ji daɗin ni na ji daɗi ne sosai na ji daɗi ne sosai thank you very much Allah sa ka gama da duniya lafiya eh kawai na fara jin cewa Jesus shine dan Allah eh shine shine dan kuma shine uh-huh. ban kuma gaba daya amma to duk wani duk wani wanda ya gaya maka wani abu different than that bai sani ba ne bai riba da kansa ne ya sani ba Oh, okay Okay. kamar da na gaya maka Yesu shine kalman Allah shine ruhun Allah domin kalman Allah ruhu din Yesu ne kalma din Yesu ne ka gane wannan abu guda biyu idan ka dunkule su sune Allah in ka da kalman Allah da ruhun Allah shine Allah okay yanzu yanda za mu yi insha Allahu za mu yi ƙoƙari mu gani ranar Lahadi ko kuma Asabar amma na tattauna da ku da malam mu gani eh. mata mu samu kurana ku yi eh. all right pastor dai hawa yau yana ganin cewa uh, maganansa annabi isa Allah ne sannan malam kuma ya ce masa a'a sam annabi isa ɗan Allah ne to pastor Nabi Isa ya zo da kansa duniya ne ya zai kashe kansa domin ya gafarta wa mutane. To, amma mm. pastor mu ɗauki batun annabi Isa Allah mu ajiye gefe. Yanzu kai in kai laifi mai wani laifi za ka je kawai ka kashe kanka domin kawai ka gafarta wa mutanen ko dai a'a kan mutanen da suke da karfin kai in ka ce ka yafe musu da ba wanda zai iya tambaye ka za ka yafe musu kai tsaye ka ga yanzu saki muna da matsala matsaloli a Najeriya. Eh. idan yanzu aka ce ni za a kashe wannan matsalan ya kare wallahi zan ba da kaina a ce duka kashe mutane da ake yi Pastor, it's, wallahi tallahi ina rantsa maka. It's easy to say. Ah, ah, no, ba wasa bane. Wallahi in na ce tsakani da Allah, in na mutu wannan damuwan mu na kasan mu na Najeriya ya kare. I will give my life. I'm telling you. Domin babu wani abun da zan yi Eh. a cikin ‘ya'yanmu za su zauna lafiya addinanmu kowa zai yi nashi babu kidnapping babu sata babu komai in dai an kashe ni shi kenan tsakani da Allah kuma zai tambata zan ba da kaina. Ok, wato ba damuwa Allah dai kai mu insha Allah za mu tattauna da kai mu ga cewa in network malam ya yi kyau a haɗa ku a yi wannan debate in Allah yadda. Thank you very much, Pastor. Thank you very much. Thank you very much. May God bless you. May God Thank you very much. bless you. Thank you. Inshallah. Thank you yarda in dai ka Allah yayye convince ka ka dawo ka dawo back to Islam. Why not? Ah, ka ji ba ni damuwa nan shiga aljanna ne ba. Ba Jesus ba. Damuwa na kawai in shiga aljanna ne. Duk wani turancin da kake gani in baka shiga aljanna ba kai ne kaya asara. amma idan akwai wata hanya mai kyau wanda za a prove mu daga cikin Kur'ani ko Bible wallahi zan bi shi wow ka rubuta wannan ka ajiye a diyare naka wow jama'a don Allah ku ajiye wannan zance da pastor yayi which is very very important kware kuwa pastor wai in dai har aka yi aka convincing shi Islam ne the best ya shigo addinin musulunci all right jama'a mun ajiya nan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh pastor shi an ji mu assalamu alaikum mun gode mun gode Allah taimake mu